Lauyan da ya gabatar da ƙara kan kashe-kashen da aka yi a shekara ta 2010 da ya shafi al'ummar yankin karamar hukumar Jos ta Kudu Ahmad Garba ya ce za su ɗaukaka ƙara bayan babban kotun tarayya da ke nan Jos ta yi watsi da ƙarar bisa dalilan rashin gamsassun hujjoji daga masu shigar da ƙarar. A farkon wannan makon ne babban kotun tarayya da ke nan Jos ta yi watsi da ƙarar da wasu mutane suka shigar inda suke tuhumar tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Gregory Anyatim da gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau bisa bayanan da kwamishinan 'yan sandan na wancan lokaci ya yi kan musabbabin tashin rikici a yankin St. Michael's da ke cikin birnin Jos da gidan rediyo da talabijin ɗin suka yi ta yayatawa wanda a cewar masu shigar da kara shine ya yi sanadin ruruta wutan rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da dama musamman a karamar hukumar Jos ta Kudu. Lauya Ahmad Garba shine jagoran masu shigar da karar ya mun bayani kan yadda ta kaya a kotun. To mun kwashi wajen shekara uku muna wannan kes. A kotu ta yanke hukunci. Hukuncin ko da ta yanke shine cewa bata gamsu da muhawarar da mu da muke wakiltan waɗanda suke kara muka gabatar ba. Kotu ta nuna cewa wannan furuci da shi kwamishinan 'yan sanda ya mr gregory anyatin ya yi ne a cikin yanayin aikinsa kuma ba ya yi ne da wata mummunan manufa ba amma mun riga mun yanke shawara za mu tafi kotun gaba court of appeal kenan za mu kalubalanci wannan hukunci da aka yi akan cewa ba mu gamsu da yadda hukuncin ya taho ba kuma za mu bi matakan shari'a ga baki ɗaya har zuwa supreme court daga ƙarshe idan nan ɗin ma ba su yadda da abin da mu muke faɗa ba to sai mu bar wa Allah. Wanda kuke tuhuma ko kuma wanda kuke kalubalanta wato shi tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar Plateau Gregory Anyatim ya rasu. babu wani bayani da aka gabatar a gaban kotu da ya nuna cewa wannan dan taliki ya rasu sannan ba shi kaɗai muke ƙara ba muna ƙaran ainihin hukumar da take da hakki na ɗaukansa a aiki ta kuma kore shi a aiki su ne wato police service commission kenan akwai wata diya da kuke nema ne daga eh, ita hukumar 'yan sanda eh kwarai abinda muke nema ai ah, miliyan dubu ɗaya ne saboda wannan asara na dukiya da rayuka da aka yi wa mutanen kuru karama da shauran ƙauyuka da ke kewaye da su. Kwamishinan yada labaran jihar Plato Iljab Abraham shine shugaban gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plato a wancan lokacin ya bayyana cewa duk da shike kotu ta yi watsi da karar lokaci ne da ya kamata jama'a su manta da abin da ya faru a baya. don samun zaman lafiya mai ɗorewa. alkali ya nuna cewa prtv yadda muka yi aikinmu mun yi shi yadda aka tsarrafa aikin jarida a yi shi to bangaren masu shigar da kara sun yi kirarin cewa za su ɗaukaka kara ya kuke jin haka eh to wannan ma yana cikin 'yancin da suke da shi ah, mutum ya duba kundin tsarin ƙasa ya ba shi zarafi da iko ya ɗaukaka ƙara idan bai gamsu da hukuncin da aka yanka ba sai ko zan ƙara da cewa mamako mu dinga tunashi juna abubuwan da suka riga sun faru sai mu sa idanunmu kan abin da ke gaba saboda allah ya riga ya kaddara wasu abubuwa da bamu da iko a kansu a halin da ake ciki kuma an gudanar da bukukuwan kirsimati lamin lafiya a jihar plateau yayin da dubban mabiya addinin musulunci suka yi ta aikawa da saƙon taya murna wa 'yan uwansu kristoci tabbacin cewa zaman lafiya ya dawo zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria